Babasu da Sarkin Labari. Al'umma mu yi ƙoƙari mu ribaci Ramadana a wannan lokaci na tsananin zafin rana da jahannama take yin numfashi in ji malamai. Numfashi ne da ta roƙi Ubangiji ya sauwaƙe mata zafin da yake damunta, ta yi numfashi lokacin zafi. to za kuma mu ji roman rahamar da za a kurɓa ga duk wanda ya azumin a cikin tsakiyar numfashin jahannama. Yau shekara ɗaya kenan daidai, kuma juma uku cif da cif cikin watan Ramadana, kwatankwacin lokacin da a bara wasu daga cikin mutanen gezawa suka yi bulaguran karɓar sabuwar shahadar shiga musulunci zuwa jigawa. domin ni a na kan ma gani ma na bar musuluncin ma a wancan lokacin jima'a uku ba sallah dole ta hawan na tafi jigawa sallar jima'a daga nan kuma zan ma karɓo sabon kama shiga addinin musulunci. To ko shin musuluncin nasu tun na farkon ne ko kuwa dai sabon ne dan jihar Jigawan, a hannu guda kuma su ma limamai sun tuna wa'azin kan turmin uwar gida da suke yi wa iyalai a cikin gida kowace juma'a tun da dai ba hudu ba kuma babu mumbari. bari yanzu dai muna tsare ba inda muke zuwa ya gari ya zama tsit kamar irin karfe ukun daren nan. A wani ɓangaren kuma, ‘yan daba mata na ci gaba da bayyana a jihar Kano. har ma wata daga cikinsu ɗauke da wata kafceciyar adda suka yi gaba-gaba da ’yan bijilante cikin dare, wai ita jarumar maza jazu dare ne wajen To koya arangamar ta kasance? Wani mai garkuwa da mutane da aka yi zargin ya ɗauko wani yaron maƙota daga can jihar Kaduna ya kawo shi Kano gidan wata farkarsa, bayan ya karɓi kuɗin fansa yaron kuma ya shaida shi, ga kuma jami'an tsaro sun yi gadaga. Ma'aikatan sun zo da Hilux guda ɗaya da wata private car guda ɗaya. Wai, majiya aka ƙare, ku dai kawai! Ku biyo mu cikin shirin ku ji cikakkun labaran har ma da wasunsu. Mai sauraro baƙon da babu sallama Hausawa suka ce mugu ne, watakila mata baya hauro ana azumin nan. Idan kun gan shi ku yi hanzari ku janye randunan ruwanku kar ya ɗaukatan kofi ya kindima ya share baki ya ce wai yana azumin. kaga kenan ko dai babu muguntar shubuwa ta faɗa ala kyauta, kar ya goga muku zunubi ya karya azumi da ruwan randarku, don haka mu dai fatanmu. Allah Ubangiji ya sami gamdakatar da dukkanin alhairan da suke cikin watan Ramadana, musamman ma wannan Juma'a ta uku da ta kasance mara a cikin azumin, kuma kamar kowace rana. za mu kamo sauyin shirin ne da karatun labarai a takaici. Ƙungiyar lauyoyi musulmi ta ƙasa reshen jihar Kano Mulan ta buƙaci al'ummar musulmi musamman mawadata su rika taimakawa mabuƙata. Mataimakin shugaban ƙungiyar na ɗaya Alkasin Nasir ɗan fulla ne ya bayyana hakan lokacin da ƙungiyar take raba kayan abinci da kuɗin cefane ga marayu da mabuƙata a ranar Juma'ar nan. A nan kuma limamin masallacin Juma'a na shalkwatar 'yan sanda da ke Bamfai, SC Abdulkadir Haruna ya shawarci al'umma da su koyi da yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ribanya ayyukansa a goman karshe na watan Ramadana domin rabota da ganin daren Lailatul Qadari. Abdulkadir Haruna ya buƙaci hakan ne bayan idar da sallar Juma'a a yau. Daga ɗakin labarai Aisha Shehu Kabara. To kafin mu je ga rahotannin rahotanninmu na yau, jakada Hassan Mamuda Ya'u zai karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo, akan jigon rahotanninmu na jiya. wanda ya kalli batun yanda wani da ake zargin ya addaba al'ummar yankin gwauran dutse ya faɗa hannun mahukunta. Za mu fara da saƙon Maryam Alƙasim Tikaya inda take cewa matasa a kama sana'a a daina fashi da makami. Shi ko wannan saƙon cewa yake Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ɓata gari amin. Sako daga Aliyu Ibrahim ɗan Hassan, matasa fashi da muggan makamai, Allah ya kyauta. Saƙo daga Siraja Injiniya Getso, Salam Baba Suda, Allah ya ci gaba da tona asirin marasa son zaman lafiya. Sako daga Abba Kima Gurjiya masoyin da lafiyan Kano. Dama an ce maganin biri karan maguzawa, Allah ya shirya mana zuri'a amin. Saƙo daga Husna Muhammad Sheka sabuwar Abuja. Matasa Allah ya shirye ku, har da tahowa daga wata jiha a yi sata, wannan ra'ayin Hafsat Farawa ne. Ni a gani na rashin hukunci ga 'yan fashi da makami shi ke kawo ƙaruwar hakan. Sako daga Ibrahim IB Yalla bai farawa. Samari ya kamata ku tashi ku nemi sana'a, wannan kuma matasa Allah ya shirye ku, Saƙo daga maman dauta mun daɗu, kai bayan Allah, da azumi ana neman gafara ku kuma kuna guje mata, Saƙo daga Abdul samad tudun wada faskar ma'aji, ku yanzu a Ramadan kuke yin sata, Allah ya shirye ku, Saƙo daga Suwai kakan Agur, Allah ya shirya al'ummar musulmai baki ɗaya amin, sako daga Yusuf ɗan albarka ɓauren tanko, salam baba suda, ke duniya, Allah ya shirya mana matasan mu amin. Sako daga Asiya Hafiz Ahmad Rogo, kuma bisa yanayi na lokaci, da sakon Asiyar ne za mu dakata da karanto sakonnin naku, waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonninku ba, mun gani muna godiya. Jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yanda ‘yan daba mata suke ci gaba da bayyana a jihar Kano. Har ma wata daga cikinsu ɗauke da adda suka yi gaba da gaba da ‘yan bijilante, wai ita jarumar maza jazu. Arangamar dai ta kasance ne kimanin ƙarfe ɗaya da rabi zuwa biyun dare a kan titin bypass wajen kureƙen sani, inda matashiyar ‘yaddabar Zainab Isa atta ɗauke da adda, da suke tare da wani matashi namiji Abdulrashid ɗan Umma. Wanda yake yi mata dafi, kasan abinka da jarumar maza jazuga. kuma da yake shi namijin ɗan dafi ne karansa bai kai tseko ba, maimakon ya ɗauki addar sai ya ɗauki kwalbar barasa. Wataƙila idan ya sha ruwan kwalbar kuma ya fasa ya yi wa mutane mugun aiki da ita, tun da dai shi ba ya riƙe addar. Wataƙila ko don saboda shi tsohon ɗan tauri ne tun da dai an samu tarin damin guraye da layu a jikinsa. to amma dai ko na taurin ne ko ma ba hakan ba ne, da suka yi gama da ’yan bijilante ɗin tun daga nesa kafin saɗa gane juna, sai suka fara yin musayar haska cocilan daga nesa, kuma suna haɗuwa ɗin. Sai aka yi sa'a suka fi macen zafin nama kan tafarga ta zara addar har sun ci kwaikwaye ta. ba ma a batun shi matashin abokin tafiyar tata da yake yi mata dafu, da ba barasar da ya sha ɗin suka hana damin gurayen da layin su yi aiki, don haka suka tarkata su suka kai su ofis, kuma ana zuwa ofis ɗin sai aka gano ashe ba ɗan tauri na gaskiya ba ne ba, ashe ɗan taurin ƙwaya ne, ha Salima dila ne, duk tarin damin gurayen da layin ashe ɗaurin ɗaruruwan diyaza ƙwaya ce ya cunkusa a ciki saboda kawai barazana. An sami ni da diyaza ina sayarwa, da giya ina sha. An sami ni da Zainab Isa a tahir da adda. To amma fa sai dai a ɓangaren ita waccan macen ‘yar dabar mai ɗauke da addar jarumar maza addabarta ta ta gaske ce, domin dai addatta ta fata kai ta kawo, kuma watakila da ta samu dama da ta yi mugun aiki da ita, amma sai aka yi sa'a ina, ba ta samu damar ba sai dai damar amsa tambaya kawai ta samu. Zan Aina kike? Ellen Me kika yi a kawo kina? mun yi dare ne wajen karfe da dare ne aka kama da adda a jiki. da adda a cikin ki ke da wani kama ki da wanda muke tare da shi da giya a wajen sa da kwaya To, kwamandan bijilante ɗin yankin na unguwa uku ‘yan awaki Adama Abubakar fiya-fiya, a zantawarsu da jakadan labarin Abba Ibrahim lafazi ya ce, Ko ‘yan daban maza ma ba wai mace ba, idan suka yi gama da su da ikon Allah sai sun faɗi. mu dai anguwa mu a shirye muke duk wanda zai shigo mana anguwa da niyan wani ta'addanci in Allah ya da addu'a da ake mana za mu dinga samun nasarar kama su da izinin Allah to abin da muke ɗaukar mataki dama kai shi yanzu matakin da za mu ɗauka za mu kai su hukumar 'yan sanda 'yan sanda su ci gaba da bincike kuma a kansu. To da fatan dai jama'ar za a taimaka ta kowace fuska. musamman ma da addu'a a wannan watan karɓar addu'a na Ramadana mai alfarma. Kuma labarin shi ne jigon rahotannin nama a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa, ta lambar waya sifili takwas sifili, tara ɗaya, ɗaya hudu hudu tara, tara biyar muna dako. To, kuma wani mai garkuwa da mutane ne. da aka yi zargin ya ɗauko wani yaron maƙota daga Kaduna ya kawo shi Kano gidan farkarsa. Bayan kuma ya karɓi kuɗin fansa sai yaron ya shaida shi ya gane kowa ne ne shi. A ɓangare guda kuma jami'an tsaro sun biyo sawun yaron ƙarshe suka yi gada-gada yaron da ɗan garkuwa da mutanen a nan Kano, kuma domin jin yaya aka karke ga jakada abubakar sabo da ci gaban labarin. Mutumin ɗan garin Kaduna an zargi cewa ya yi garkuwa da yaron ɗan shekara biyar zuwa shida wanda kuma su ne can a garin Kaduna ya kuma kawo shi nan Kano ya ajiye shi a gidan farkarsa daga bisani kuma ya nemi kuɗin fansa naira miliyan goma inda aka ba shi naira miliyan guda. bayan ya yi habzi da naira miliyan gudan ne ya ankara cewa yaron ya gane shi ba kuma tare da ɓata lokaci ba da shi da 'yan tawagarsa suka hallaka yaran. Da yake lamarin ya faru ne tun a farkon makon nan kuma an sanar da jami'an 'yan sandan na Kaduna suka baza komarsu har kuma suka gano cewar mutumin wanda shine kan uwar gami yana nan a jihar Kano ba kuma tare da ƙasa a guyo ba suka bazamo jihar Kanan suka baza komarsu har kuma suka kai ga gano inda yake akan titin hanyar zuwa Zaria kusa da gadar sama ta Na'ibawa inda da safiyar Juma'an nan ne suka yi wa gurin tsinki tare da rage 'yan sandan jihar Kano har ma kuma suka sami nasarar dakume shi kan haka ne ne tabin alli da mai magana da yawon dana 'yan sandan na jihar kaduna asp muhammad jaligi wanda ya tabbatar min da faruwar lamarin sai dai ya ce yanzu haka suna kan aikin ba za su iya cewa komai ba amma dai da sun hatta ma za su magantu sha Allahu in sun magantun za a ji mu da su da yake mun garzaya gurin da abin ya faru mun sami nasarar jin ta bakin waɗanda abin ya faru akan idanunsu ga kuma yadda suka shaida mana yadda 'yan sandan suka yi tara-tara wajen daƙume wannan mutumi mai bakar ta'ada kawai mu je muna nan gefe muka ji wani a ai harbin mutumin suka yi a bauri shi dan kidnapping suka harba a bauri daga gare suka kira fita daga cikin gari suka da kawai daga cikin kwalabatin shi yaron mayar su eh right of course mun gan shi shi na zaune amma sun harbe shi ma kafa ma'aikatan sun zo da hilux guda daya da wata private car guda daya bayan ma an ba shi kuɗin ma daga misali kuma ya kashe shi sa ya cikin garafiya. Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu a duk inda yake ya kuma shirya Abakar sabu Baba Suda To labarin dai yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsu a kai. Don haka nema jakada Buhari sa ya leƙa mana shafu. za mu fara da sakon Nuhu Adam Abu Yusuf wanda ya bayyana ra'ayinsa da cewa dama dai komai nisan jifa ƙasa za ta faɗo a ce mutum ya ci amalar makwabcinsa ke duniya ina zaki da mu Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu yayin da Abdullahi Idris Tarki Kibiya a nasa ra'ayin yake cewa turka shi ai dama in ke rena yawo zabo na yawo za a haɗu Fatan mu dai shine Allah ya tona asirin bata gari ya shirya al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah, Allah muna roƙonka alfarma wannan wata mai albarka na Ramadana. Allah ka ci gaba da tonawa masu garkuwa da mutane asiri a wannan ƙasa ta mu amin. Sako daga Usaini Sani Alhassan. Shi kuwa a nasa ra'ayin Nuhu Rafa Ɗorawar Sallau cewa yake, "Ya salam, wannan shine zamba cikin aminci. Ka ɗauko ɗan makocinka gaskiya baka kyauta ba. Da fatan hukuma za ta hukunta ka daidai da abin da ka aikata. Allah ya kiyaye gaba. ba shi kuwa Aminu Muhammad Inuwa cewa yake Allah ya sauke dama rana dubu ta barawo rana ɗaya ta ta mai kaya ubangiji ya ci gaba da fallasa duk wasu masu miyagun ayyuka yayin da sakon maman sadiq ke cewa Allah ya kyauta Allah ka tsarkake mana zuciyoyin mu amin Allah buwaye gagar misali Allah ya ƙara tona asirin masu garkuwa da mutane sako daga Anas Abdulhamid Inuwa Dakata yayin da haske na masoya yake cewa hmm ikon Allah, Allah ya ci gaba da tona asirin masu irin wannan ɗabi'a Aminu. Za mu karkare da saƙon Jibril Ungogo wanda yake cewa wannan ai cin amana ne, ka rasa wanda za ka sace sai ɗan makwabcinka to Allah ya shirye ka. Masu saƙonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu mu damar karanta saƙonninsu ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci. To a nan kuma yau shekara ɗaya daidai wa daida kenan. kuma juma uku da cikin watan azumin Ramadana na bara, lokacin da wasu mutanen gezawa suka yi bulaguran karɓar sabuwar shahadar shiga musulunci zuwa jigawa. Suna Ibrahim da Shugunduwa, in ji a haƙi ba ka buya. Ba zama ta ba wata shekarar yanzu muna cikin left down ba shiga daga jiha zuwa jiha. Kuma a wannan jihar tamu babu sallar jima'a. Jima'a ta uku a gida suna zaune ba sallar jima'a. Na ga abun ba zan iya ba. Dole kawo kwanye na tafi jigawa. Sallar jima'a daga nan kuma zan ma karɓo sabuwar kama shiga addinin musulunci. Domin ni a na ganin ma ganin ma kamar na bar musuluncin ma. A wancan lokacin jima'a uku ba sallah. To a gaskiya babu na zama sai Allah sai godiya sabanin wata jihar ta wuce amma yanzu mun zala jama'a a Kano sunana sabon dan to gandun masaka gaskiya dai mun nuna muna farin ciki da godewa Allah da ya kara mana lafiya ya ba mu ikon yin sallah gida sallah an bude masallaci ko ina ko ya da ko ina ana yin sallah ina gun farin ciki ba irin bara ba da muka ja wahala an jigawa muka dinga zuwa mun tsakanin mu da jigawa dai mu gode Allah kawai to ko shin Musuluncin nasu tun na farkon ne ko kuwa dai sabon shigan ne ɗan jihar Jigawan. malamin addini a nan Kano, Malam Aminu Kidir Ɗorayi ya yi ƙarin haske. Fita addinin Musulunci ga hadisin da ya ce duk wanda ya bar sallar Juma'a guda uku min gairu uzirin ba tare da wani uziri ba. To kaga wannan hadisin ya ce babu uziri. Nan kuma wanda bai yi sallar Juma'a ba shi yana da uziri. Kaga ba zai shiga cikin wa'ancan hukuncin da Annabi ya ce Allah zai rufe zuciyarsa ba. suna kamar ka taka tsantsan kurin mu cire kanmu daga musulunci dai asalin wayannan mutanen ba su fita a musulunci ba suna nan a matsayin su na musulmai wannan musulunci da suke tunanin sun karɓo rashin sani ne gaskiya suke wannan tunanin To su ma dai limamai irin suna ibin masallacin Juma'a na Masjidul Uba da unguwar tukuntawa Malam Ahmad Muhammad Ali. sun tuna wa'azin kan turmin uwar gida da suke yi wa iyalai a cikin gidan kowace juma'a tun da dai ba hudu ba kuma babu mumbari. bari yanzu dai muna tsare ba inda muke zuwa kai gari ya zama tsit kamar irin karfe ukun daren nan mutane duk suna a gida ala ai halin dai wannan abin da ya faru a gidan gaskiya a rayuwar mu taɓa samun su ba kuma ya zama mana darasi muna roƙon Allah kada ya sake maimaita mana shi a takaici ma dai fatanmu makamancin irin wancan yanayi mara daɗi na fashin sallar Juma'ar, ya zama an yi na farko an yi na ƙarshe babu ƙari da kabaran. Tun daga shi ma tun daga yanzu ’yar manuniya ta nuna, kan ai nisa azumin na bana ya bambanta da baran. Tun da dai na banan a cikin tsakiyar zafin rana ake ta ibadar. lamarin da na'ibin limamin masallacin a huɗubarsa ta juma'a a yau da ba a azumin a cikin lockdown ɗin ya ja hankalin al'umma. Kan a yi ƙoƙari a ribaci Ramadanan a lokacin tsananin zafin ranar, har ma ya ce, Zafin ranar fa jahannama ce take yin numfashi, wai. A wannan zafin huci ne fa na wutar jahannama numfashi ne da ta roƙi ubangiji ya sauwaƙe mata zafin da yake damunta ta yi numfashi sau biyu a shekara lokacin zafi da kuma numfashi lokacin sanyi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin zafi da kuma lokacin sanyi duk ya ware waɗansu ibadu wanda bayan Allah idan suka lazumce zunubansu ana kakarin su to daga ciki akwai wannan azumi hakanan yin alwala a lokacin tsananin hunturu tsananin sanyin nan to shi ma yana kankare zunubi to bayan wannan kuma akwai wato yawan neman tsari daga wutar annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa idan bawan Allah ya nemi tsari Allah daga wuta za ta ce Allah ka tsare shi idan aljanna ka roƙa aljanna za ta ce Allah ka shigar da shi to sai kuma abu na uku shine sadaka da da yawan ta sauran dukkanin ayyukan alkhairi To jama'a sai mu ƙara zage dantse mu yi sabuwar ɗamara ga goman ƙarshe tana zuwa. Allah Ubangiji ya sa mu dace amu, kuma yanzu sai rahoton huɗuba na kowace juma'a tare da jakada Abba Isa Muhammad, wanda limamin shi ma ya yi ta akan goman ƙarshen. sunana idris muhammad idris nan yan kusa al masjidin nur fandan kanan bakin ring road to a takaice hudubar wannan makon mai takwas ta yi magana ne akan raya waɗannan darare guda goma da suke fuskantar mu akwai abin da ke faruwa na daren lailatul qadri to da mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk maganganun abin da suka yi mini ba wai ana so sai an nuna mutane ga daren ba a so ake a raya wannan guda goma tare da cewa akwai daren mai albarka ne kuma Allah subhanahu wataala yana saukar da falolinsa a wannan kwanaki guda goma domin sun fi waɗansu kwanaki guda goma wanda na wani watan wanda ba wannan daren lailatul qadr a ciki kamar me ya kamata al'umma musulmi su fi mai da hankali a gaskiya abinda da ya kamata mutane su mai da shi na farko za a rage abubuwa na saban Allah subhanahu wataala ya fuskanci Allah subhanahu wataala kamar yadda manzo Allah sallallahu aka ce har gida yake bari ma'ana yana itikafi ya dinga tasar da iyalansa cewar su rinka yin ibada to kaga akwai salloli sallolin nafilfili a ciki kaga yana da muhimmanci sannan akwai karatun Alkur'ani. da azkaru sawa'u zikirin nan kaga hailala ne salatin annabi da abubuwan da mutum ya dauka wanda yake dai akwai falala to Allah subhanahu wataala yana ninka mutane a wannan wata wanda yake mai alfarma to mai sauraro da fatan Allah ya samu amfana da abin da muka ji daga hudubar sunana Abba Isa Muhammad To daga masallacin Juma'ar kuma sai da kadiya Nafisa Isa Adam, dauke da ci gaban rahoton irin tarin ikon Allahn da ke cikin halittar idan adama. A makon da ya gabata, mun ji yadda matsalar ruwan ido kan sanya makanta tare da ƙwararren likitan ido da ke asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad Anan Kano, Dr. Usman Abubakar Mijin Yawa. A yau kuma za mu ji lokaci da kuma ƙa'idojin da ake bi domin yin dashen ido. Da zarar san da aka samu mutum ya rasu, akan iya cire idonsa. Kamar awa nawa ko kuma ko wata nawa ko. A ina ayi ya immediately ake cira. Nan take. Eh immediately ake cira. Ai tun da rai mutum zai samu ya ce ya yadda ya gamsu a cire idonsa, ai amfani da shi a idon wani wanda da baya gani mm. a taimaka akwai abin da ake cira idan eh, akwai wani abu da ake cewa da shi inda ake kamar da ake da shan koda to mm. ita ma idan akwai wannan gurin bakin ana da shan sa eh to shi kuma wannan da zarar mutum eh, ya rasu ne ake cirar sa akwai iya millimeter da ake yankewa a ciro a sashi a cikin wani ruwan sinadarin magani eh wanda shi ma akwai iya temperature da ake bukata a ajiye shi kamar da preservatives abubuwan da suke kariya da lalacewa wannan abu wanda ka yi amfani da shi a sawa mutum wanda yake da wato kamar hakiya wacce ta hakiya da hakiya ido eh wanda yake da wannan ake ana iya sa wannan sai a ɗauka sai a samu mutum ba kwayi don ake sakawa ba ba kulluci don ake sakawa because da zaran mutum ya rasu uh, shi abubuwan da suke sunadarin da suke aiki na diga ruwan nan da su ma za su tsaya. to sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za mu ɗora Nafisa Isa Adam Baba Suda. To sauraro shirin na wannan rana fa kammala. Amin Ahmad Abbas ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku, sai abokan aiki ’yan biyar sarakan zazu. ni kuma Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki, nake rufewa da subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika na barku lafiya wassalamu alaikum.